Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a da yaushe a kuma ko'ina akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bar ya amma da farko ga labaran duniya. Sashen kula da tattara bayanan sirri a nan Amurka ya ce tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI James Comey ya amince zai amsa tambayoyi a bainin jama'a kan katsalanda da rasha ta yi a zaben shugaban ƙasar amurka shekarar 2016 shugabannin kwamitin kula da tattara bayanan sirri a majalisa ne suka ba da wannan sanarwar a jiya juma'a cewar kwami zai bayyana a gaban kwamitin domin amsa tambayoyi a ranar 29 ga wannan watan mayu shugaban kwamitin na bangaren jam'iyyar republican richard bell ya kyautar zaton cewar kwami zai fayyace wa amurkawa kai akan wannan cece kuce da kafofin yada labarai suke riritawa shi ba wani kusa a kwamitin na bayyana na bayanan sirri a majalisa na bangaren democrat mark warner ya kara da cewa amsoshi da tsohon daraktan zai bayar a gaban kwamitin zai taimaka wurin warware batutuwa da suka biyo bayan sallamar bazata da shugaban kasa ya masa ba a saba ganin wani shugaban amurka ya fara ziyararsa ta farko a kasashen ketare da yada zango a ƙasar saudiya ba amma a nan ne shugaba donald trump zai fara yada zango a ziyararsa ta farko a matsayin shugaban ƙasa abin da ya zama wato abin mamaki shine kalabansa a lokacin da yake yakin neman zaɓe wanda ya bayyana aniyarsa na bada fifiko ga amurka kuma da alkawarin da ya yi a lokacin da yake yakin neman zaɓe inda ya kira da a haramta wa musulmi shiga amurka ya kuma cika alkawarin nasa da ba da umarni na haramta wa ƙasashe masu yawan musulmi shiga amurka har tsawon watanni shida sai dai ba maci saudi arabia a cikin ƙasashe da za a haramta musu shigowa amurka saboda daɗaɗɗiyan hudan makamashi da tsaro da ke tsakaninsu da amurka a cikin ƙasashe da za a haramta musu shigowa amurka ba. Saudi Arabia is the custodian of the two holiest sites in Islam. And it is there that we will begin to construct a new foundation of cooperation and support A ƙasar Saudiyya ne muhimman wurare guda biyu masu tsarki a addinin Musulunci suke, a nan ne kuma za mu fara gina tubali na haɗin kai da kuma goyon baya daga abokan mu musulmi domin shawo kan ayyukan ta'addanci da kuma tsatsauran ra'ayi. A yayin ziyararsa ta kwana uku a wannan ƙasa ta gabas da tsakiya, an shirya ƙaddamar da wani shirin makami wanda zai ci dala miliyan dubu ɗari sa'annan masarautar ta saudiya ta za ta gayyato wato shugabanni da dama daga duniyar musulmi don su gana da donald trump waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban donald trump ya ba da umarni a gudanar da aiki cikin gaggawa a yaƙi da ake yi da 'yan jihadin isis a siriya in ji sakataren tsaron amurka jim mattis a jiya juma'a matis ya kira wannan umarni da sauya dabaru inda yake cewar sojojin za su dakatar da aikin bangaje wato mayakan isis daga wurare da suke a maimakon haka kuma za su yi kawanya ne ga abokan gabar a babban tungarsu matis ya ce wannan mataki zai hana dawowar mayakan kasashen waje da suka arce kuma ya kara da cewa manufar ta yanzu ita ce rusar da 'yan jihadin isis baki ɗaya ya ce babu wani dan isis da ya arce da har yanzu yake a cikin yammacin birnin mosul inda sojojin iraki suka faɗa cewar sun yi wato sun yi ma wannan birnin ƙawance tun farkon wannan makon sai dai ya ce babu wani abu da ya canja a tsarin gudanar da ayyukan rundunar haɗin gwiwa a yayin da najeriya take ƙoƙarin yaƙi da ta'addancin boko haram sojin ƙasar kuma tana fuskantar barazanar wata babbar abokiyar gaba wato rashawa dubi ga rahoto da wata cibiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasar jamus mai zaman kanta da ake kiranta transparency international ta gano cewa wasu manyan hafsin sojin ƙasar da wasu 'yan siyasa da kuma wasu masu faɗa a ji sun yi sama da faɗi da wasu kuɗaɗe da aka ware don yaƙi da ta'addanci a ƙasar akasarin waɗannan kuɗaɗen ne sun salwanta ne wurin biyan kuɗaɗen kashe mu raba ga hafsoshin bogi da ba su a kan tsarin aikin soji wanda ya sanadin wato ƙarin kuɗaɗe da ake kashewa domin amfani 'yan siyasa mataimakin shugaban najeriya ya kyauta zato wato dala biliyan goma sha biyar ne suka salwanta wurin harkan sayan makamai kawai rashawan ita ce wato ya ƙara munana yaƙi da ake yi a najeriya duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da saduwa da a cikin wani sabon shirin na a ya huce. Wanda Hausawa ke cewa shi ke kawo da rabon wani. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da kowannan safiya ta asabar da fatan an waye gari lafiya. Usmanu na ga yau sai dariya kake ta yi. To ka dawo. <laughs> <laughs> a ina ina ira ina ira ina alhaji in na ce mun je mun bata na ce alhaji to ana ma ya bari ya huce <laughs> ai ba ma bari ya huce shine na ce to kai Hassan mai da kai na shigo kwana biyu mm, eh, eh, haka to to da ai na yi ta jin ku da kai da Hassan eh, na kunna rediyo na da safa a cikin mm. daji na dan je ku kuna magana haka kuna harba sai in ce eh, yayi eh, yawa aiki na kyau aiki <laughs> yayi kyau <laughs> ta sanu da dawa da fata an samu gida lafiya ah, a ba da la yawa to usmanu bismin labarin kyale ka ka fara da mika gaishe gaishe to sakon farko na gaisuwar abar ya huce zai je ne ga mubarak nuhu sai kuma kwairanga faruk gombe da ibrahim bala kano da muhammad takusha sharif sai lawal usman da kuma buhari muntari yaro a kaduna a najeriya kenan sai gaisuwar fata alherin dai ta abar ya huce zuwa ga ahmed sani sai kuma zainab m bello da aminu abdullahi ma mada kigwaram sai honorable abdullahi sha'ibu katsina da kuma baba abdullahi yar Zariya ko inda ya alasa na faɗa daidai to hmm. sai zubairu dan malam da kuma ismail adamu yusuf sai mun kaila mun kaila gabatari a lafiya sai kuma saƙon gaisuwar fata alherin na abu da huce zuwa ga h ba fara isa nasarawa sai zainab m bello a wannan ina gato na faɗi ta sau biyu kenan ta aiko da mm, sako ta aiko da ne har sau biyu eh, kenan eh, ta ci <laughs> suka shiga eh, ta ci abulus <laughs> haka ne <laughs> to sai hafizu bashir ahmad zaria da kuma gaisar fata alheri na bari ya wuce zuwa ga usman musa lafiya sai nuruddin ahmad zaria da kuma hamza sabo shi ma a zaria sai awal umar da kuma ilyasu usman salihu mm. gaisuwar fata alherin daga takarduna na karshe a hannu mm. hamza baban bola a jos sai mm. kuma AlMustapha haji sufi sai mustapha alkali koko da kuma nazir zakari aliyu a zaria sai yusuf dan badawa da kuma ismail umar sai murtala s sadiq da kuma murtala baba sai abba aisha ina ga aisha abba ne hmm. saka to sai kuma sha'ibu almu tare da ibrahim al'amin bici da kuma muhammad ibrahim kano daga ƙarshe muhammad ibrahim da abdullahi tukur To haka yake ga ɗanbin gaisuwa to ba fulatani ne da babarbare oh, zan gaida guda biyu saboda mun yi aiki tare da su kuma duk lokacin da muka je yanke arewa masu gabashin Najeriya da muna aiki da su. Amma daga baya zan zo baka labarin su daidai da ɗaiɗai zan baka na wannan ɗan bare bari da kuma wannan bahulata ne. Eh, shi babarbaren dai shine Ibrahim Sawab. Na ce Ibrahim Sawab kowa a nan Maiduguri ya san kowa ne ne shi. Ibrahim Ibrahim Sawab. Eh. yawa zan zo baka labari ka tuna min baka labari na taɓa bada eh. labarin sai zo ya ci mun musu eh. saboda yadda ya rika nokewa tare da buya lokacin da ya je kara harbi amma ce shi eh. gaskiya ba haka aka yi ba eh. ba shi ne yan maza sun ji tas tas yawa yan maza <laughs> haka ne eh, sai kuma Ahmed Mohammed ah, Saka don don baka labarai da masu dan karen yawa daga bisani haka kuma muna mika zan yi makonni ina sha a kwarai da gaske kuwa dan mun gaisuwa zuwa ga masu sauraron mu Kabiru Abdullahi da Bala Muhammad Dambam a jihar Bauchi mm. sai mai nasara nasarawa funtuwa tare da abba sa'ad mahuta sai mm. gaisuwar mai sauraronmu sani mai lange-lange yalwan Ɗan ban gaisuwa zuwa ga alhaji haruna bby tarmasuwa mm. a jihar bauchi sai gaisuwar wato shugaban kungiyar murya talaka reshen jihar katsina comrade sani shaga kofar kaura a katsina sai kuma gaisuwar salifu zakari gidan rumji a yankin maraɗi jamhuriyar Nijar. Dan mun gaisuwa zuwa ga Yahaya Abubakar Karfi a malumfashi da fatan kunanan lafiya. mana mika dan mun gaisuwa zuwa ga Alhaji Mele Yusufari a jihar Yobe, Najeriya sai gaisuwar wato Ibrahim Rabilu tsafi wanda ya kuma da wani labari. Da dai mu karanto labarin da aka ji shin anjima. Ga dan ban gaisuwa zuwa ga sani muhammad cindongo karofin madaki a baucin yakubu sai mm. ibrahim asisi da dalami pa likitan takalmi kasuwar wunti mm. da bala marafa da solomon zakka gatama da ya'u karansi sai nura journalist gidan sarkin bununu mm. da alhaji yakubu ta fidan bununu sai nasiru makanikin vectra garejin wanzam da shagari makanikin mashin karofin madaki a baucin yakubu da fatan kunanan lafiya dimbin gaisuwa zuwa ga jami'in gidan kurkukun babban jami'in na gidan kurkukun kuje wato dcp kelo abdullahi tare da dukkan ma'aikatansa muna godiya da tarba mai kyau da suka mana lokacin da muka ziyarci wannan gidan kurkuku mm. da fatan duk suna nan lafiya ga wata gaisuwar nan zuwa ga dcp gimba mano dumbulwa na gidan kurkukun bauchi mm. shi ma tare da ma'aikatansa da fatan kuna nan lafiya dan ban gaisuwa zuwa ga sa'idu lamara da ke jihar plateau tare da sani a muhammad axlan sai munir khalid tare da sanusi sadiq sokoto sai gaisuwar ibrahim shehu da munir sani sai yaro bashir a kanan daba sai gaisuwar usman gurama sai abdullahi kashiri Kawule tare da Ibrahim Abdu sai kuma gaisuwar Shu'aibu Almu Gaida tare da Ismail Umar sai Ishaq Yakubu da Abba Hakimi da fatan kuna da lafiya ga ɗan gaisuwa zuwa ga Lukman Abdullahi Goma sai Kabir Yakubu da fatan kuna nan lafiya kalau haka kuma muna mai ɗimbin gaisuwa zuwa ga Balarabe Muhammad Sani sai bashir muhammad rano tare da muhammad nake so in ce rano sai gaisuwar hassan muhammad tare da Suleiman Muhammad sai Zakariya Ma'awiya ɗan Sadau sai Abdulrazak Ibrahim da Ɗanlami Abubakar da fatan kuna da lafiya. Gaisuwa zuwa ga Abdulrashid Madaki tare da Abbas Gambo sai Yusuf Shehu Abayi tare da Fatima Musa Wuyo sai Ahmad Umar Lambu tare da Sanin Salihu sai gaisuwar Yusuf Hamidu da Bature Isa Ɗangora sai Usaini Muhammad. Muna mika dan gaisuwa zuwa ga Malam Isa gwamnati tare da dukkan 'yan majalisar sa unguwar jaki a baucin yakubu da fatan allah ubangiji ya kara lafiya amin سلم صلى لسيد عيسى بهم جملة بهاش في محمود عيسى wai <laughs> ah, ko san mm. ah, wani irin abinci ne eh. mutanen maiduguri ko ce mutanen borno suka fi shahara a kai anya ba burabusko ba ne burabusko ko mm. biski kenan mm, to ka san biskin kala nawa ne a ah. na san akwai akwai biski da ake da gero yawwa akwai na zamanin da kenan yanzu yanzu da yanzu da yake ba a samun gero ai baka ganin biski na gero bakin nan yawwa eh, sai na masara kuma mm-hmm. eh, ba da shinkafa ne yanzu a to ai yanzu ka san yawanci yawanci ma wai nake son faɗa maka cewa yawanci da yanzu biski mm. Mm. daga na shinkafa mm-hmm. sai na alkama mm-hmm. kai na alkama amma fa kamar zai daɗi da gaske ah, kana cin biski kenan kai ma ah, ah, <laughs> <laughs> ka san inda ya ci ma mai kyau ci ai a ci eh, haka mm. to ka san a ni abinda ne mamaki shine cewa muna maiduguri shine a ibrahim sawab sai ka mana abinci amma sai ka mana masa shi ba barbaren ke da eh. nake son bada maka sai ka mana masa maimakon biski ma tun da shi ba <laughs> maimakon biski <laughs> sai ka mana masa to eh. tambaya nan ita ce shin cewa eh. su wane ne aka san su da masa kamar alam misali in ba in ba kwai je gari ka san zaka ka masa abin da ya eh, shahara a cikin wannan garin wanda zai eh. ci yawa sai ka mana masa eh. ya ce ga masa ga masa ya borno an bai maka riga malam masallaci ba <laughs> ka san dalili ne ah. saboda watakila dai watakila dai baya so mu tambayi akwai abinci a ah, ba biski ba dai akwai wani abinci da kullum mm. muka je muka dan dame shi a kai ana ce mar margi special wanda muka zo nan muka yi oh. magana da halima a kai margi special margi special a wannan ko a kaduna akwai wani shagon su na bare bari ne ana yin margi special ana yin wannan margi eh. special ko eh. yawa to an ce dai abincin margi ne to amma dai eh. akwai shi dai a maiduguri da yawa yawa muka ka je akan yi yawo a je a nemi da ake sai da margin special gaskiya da daɗi a ah, da daɗi sosai kuwa mm, ai ai abincin kenan mun zauna na ce maka har har ba ya ya ya watsa margin ya watsa <laughs> baya jin hausa da na shigo da sunansa a ciki eh. amma akwai wanda muka tafi da shi eh. wanda bature ne dan Amerika ne ko da eh. yake ya saba zuwa can mm. amma da ya zauna ya zauna a kan tabarma eh. ya naɗa kafa ya eh. wanke hannu yawa <laughs> ya watsa biskin ko margi special ya watsa margi special da ya mata irin ta turawa da ya fara ya fara ban da cokali ya ga karkuwa wa shekuwa yawa da ya gane gaba ɗaya duka mun sun kuya <laughs> zai ga cokali cokali na ɗauko ɗan wallahi kawai da ce maka sai aje cokali kawai sai janyo ruwa wanke hannunsa kawai sai ya jefa ya fita daga america special zuwa margi special zuwa margi special Yawwa, to amma akwai eh. akwai abubuwa na santi masu ɗan karen yawa da Ibrahim Sawabi ya yi waɗanda a gaskiya na gaya maka sai da ya haɗiya wani abu ya faru ke haba haba ai duk lokacin da ya haɗiya wato akwai eh. labari ya yi wato ba kama sanin cewa akwai labari da sai kuna cin abinci <laughs> musamman kasar in zafin ranar ne je da koku eh. yawwa ka samu ruwan sanyi ko dan koka kola ko eh, pepsi ko na abu yawwa in ya kora <laughs> wato haba eh. a yi fara watsa maka labari wato duty free <laughs> akwai wani abinci ban sani ba ko kasar da ake cewa wai ru. ina da jin suna ma ba taɓa ganin shi ba danderu <laughs> ka san danderu ina na jin sunan ban san shi ba ido ka san shi ba eh. wato kamar nama ne ake dafa shi ne ake koya ne haka dai a dunkulansa da yana dai eh, da kamar da haka Eh? kamar dan meatball haka da yawa kamar meatball amma da eh. faffan nama ne da yake eh. ba da kakke ba ne oh, an dafa shi ne an dafa shi ne kawai mm. haka haɗe da miyarsa da dan yajinsa da dan ko menene nasa haɗe shi ne ake kira danderu ka sa ni da wasu masu sauraro kila muna haɗe yawo <laughs> akwai guda ɗaya kuma naman da sunan yanzu na san ibrahim sawab yana ce yana ta min dariya zai ce allah ya kama ni <laughs> amma dai akwai guda ɗaya akwai wani abincin ah, ina jin kaga na ina zo mana ina je ko kamaniya yake cewa ne kila sai ya ga ka kasa tuna ya tana maka ina jin kamaniya ne dai suna wani abincin ne kamaniya shi kuma wani iri ne kaji abinci kala kala ka ce kai hadda experiment kayo ai ai ai gwaje gwaje-gwaje ne eh, kawai anyway bari dai sai dai Allah da ya kai mu kamar abu na eh, akwai labarin da nace akwai Ahmad Muhammad Sakafa wahulata eh, bahulatani ba eh, shi shi ta santin eh, da ne shi kuma kasa abin da yake santin sa ah. kofi kofi da wannan ruwan <laughs> bulun kofi ruwan shayi gawa yawa eh in kana so ka gana santin sai ya zo shan kofi tukuna bari in ya kawai shi amma da abincin da bai ci haɗin nan naka kamar ne eh to eh wani lokaci na kai haɗa masa irin wannan kofi din nawa ya sha amma in ya sha ko na ko na kantin ne ma dai shi ma dai sai dai an sai an ji labari gare dai naka din dai gare naka yana yana tashin kanshi eh, daga teburi na nake ka hai waye wannan ce alhaji ira ya shigo da shi muke gane ka shiga to barka da dawa dai eh. sai makon gobe da Allah kai mu na ga lokaci ya eh, kawo <laughs> ma kare eh? ji akan akan babban lacha eh, <laughs> sannan ka kamanta makon gobe akwai fa labarin da kace na maganar da Tsafi eh kwarai da gaske akwai labarin da ya turo mana insha Allah za mu karanto a cikin makon mai zuwa ma <laughs> sauraro a madadin Usman Ahmad Ibrahim Alfa Ahmed ke cewa huta lafiya madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka ni nazir ahmad hausawa ke cewa a huta lafiya.